manuniya. da tsananin tsana da matsatsin matsalan ba shugabannin Fulani a Najeriya sun ce babu wani wanda zai iya amfani da kuɗi a ranar zaɓe ya ce wai zai ba su toshiyar baki. Maganan halin da muka shiga na ɓata suna da halin kakani kan yi yaya za mu yi mu fito daga cikin wannan kangi shine abin da yake gaban mu amma bahila ce ba kai mara yankan kuɗi dai shi ba mu ba bane. Game da kasafin kuɗin shekarar baɗin da shugaban ƙasa ya shimfiɗe gaban 'yan majalisa kuwa wasu hukumomin tare Najeriya ne suka fara neman ɗauki. Abin da aka samu yanzu yawa ita hukumar zaɓe kaɗan. suna neman kare zan tabbatar da wannan zaɓe. Mutane 'yan Najeriya suna ta ganin laihin mutanen nan. Mu ma kanmu muna ganin laifin su amma gaskiya kwamiti bai ji daɗi ba game da 'yan kuɗaɗen da aka basu waɗanda ba su kai cikin cokali ba. Sai dai kuma duk da haka an ji kwamitin kula da harkokin kasashen waje na masu tare Najeriya na takawa ma'aikatar harkokin kasashen wajen burki. Majalisa ta gani cewa ofisoshin jakadunmu na kasashen waje sun zama abin tausayi sun lalace suna bata sunan kasa shi yasa da aka zo wannan kasafin kuɗi muka ce ba za mu ba su sabon kasafin kuɗi ba sai sun je sun yi biyayya da wannan doka. Su kuwa mafasa baki akan al'amuran da kan kai komo gaya wa duniya suke cewa yunkurin hukumar kula da rabon arziki ta ƙasa na ƙara wasu masu mukaman siyasa kuɗi wani aiki ne ga ɗiɗɗiki. Akwai wasu shugabanni hadda wasu gwamnoni wajen guda uku da suka tara makudan biliyoyin kuɗi wanda suka aje don harkar zaɓe yanzu waɗannan mutanen su ne zaka zo ka gaya mana maganar wai albashinsu ya musu kaɗan. Waɗannan fa so mun ta muka taɓo cikin tarin miliyoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo maka har ɗaki. Shiri na casa'in da cikin jerin shashiren manuniyan da ke kokarin nuna wa duniya yadda za a yi wa demokaradiyyar da ta damalmale tsarki. me yiwa neman tsarkin kuma amma na tsarkake Fulani daga damuwar da ke dama musu ruwa a Najeriya ta sa shugabannin suka fara maganar cewa a gaskiya wannan karan babu wanda zai zo neman ƙur'as ya ce a zauna a yi ciniki. sabon shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Makban Alhaji Baba Usman Garjarma ne jaddada wa duniya cewa a wannan karan Fulanin Najeriya za su baiwa kowa mamaki. Mu ba kungiyar siyasa ba ne, amma dai ya zama dole mu tunkare 'yan takara na dukkan jami'u gabaki ɗayansu mu je shin meye manufofinsu akan harkan bahilace a Najeriya meye manufofinsu akan wajen tallafawa fulani wanda suka yi asaran dukiyoyinsu me manufofinsu a kan wajen ilmantar da bafulatiyan makiyayi a faɗin tarayyar Najeriya. To kuɗi na tasiri a zaɓukan Najeriya ba ka ganin kasancewar jama'an ku da dama suna cikin ƙangin mawuyacin hali na matsin rayuwa hakan zai iya tasiri. A matsayin mu na mai hankali ba maganan kuɗi ba ne mu yanzu a gaban mu. Bahilace ba yi mara yanga da maganan kuɗi Don ba bahilacen da ba mai arziki ba ne. Don haka maganan halin da muka shiga na ɓata suna da halin kakanikan yi da dattawan mu da matasan mu suka shiga yaya za mu yi mu fito daga cikin wannan kange shine abin da yake gaban mu amma bahila ce ba kai mara yankan kuɗi dai shi ba matsayaci bane da alamu dai maganar kasafin kuɗin shekarar baɗin da muke shirin shiga zai sa 'yan majalisar tare Najeriya cikin aiki ga diddiki. domin kuwa mafi akasarin hukumomin tare Najeriya sun fara kokawa da kuɗin da aka saka musu a matsayin kasafin da aka ji shugaban kwamitin kuma zaɓe a jan tare Najeriya sanata Kabir Ibrahim Gaya na gaya wa duniya cewa kuɗin da aka bai hukumar zaɓe ma a gaskiya ba shi da auki. Ka san yadda ake tambaya kudin zaɓe direct suka rubuta suna kai shugaban kasa shugaban kasa zai ba da approval a ba da wannan kudaden amma duk da haka abin da aka samu yanzu yawa ita hukumar zaɓe kaɗan to tana neman ƙari zan tabbatar da wannan zaɓe so da haka wannan kwamiti ta sanata barau jibrin za su duba su gani cin abin da ake ce mai za su iya karawa a ita hukumar zaɓe kuma abin da aka samu daga wurin president haɗa gaba ki da ta da yadda za a samu a zaɓe cikin sauki da kuma cikin nasara so da haka Allah da gwamnati a shirye take daga cewa ta yi zaɓe a ko ina fata na ga jama'a shine a daure dai a fito a zaɓe don shi wannan zaɓe zaɓe ne wanda yake da wahala a yi magudi zaɓe ne wanda yake sai ka fito jama'a sun fito sun zabe ka kuma yasa muka dauki duk wannan mataki da muka na gyara dokar zaben Najeriya don a ganin cewa al'umma suna zabar wanda suke so. Shi ma dai shugaban kwamitin tsaro da tattara bayanan sirri na masarjan tare Najeriya sanata Abdullahi Ibrahim dan baba ya tabbata da duniya cewa idan dai ba ƙara wa hukumomin da ke tattara bayanan sirri kuɗi ba to lalle harkar tsaro a shekarar yadda muke shirin shiga za ta iya jin jiki. Eh, idan ka diba ka ga 'yan kuɗaɗen da aka basu za ka yi mamaki ka ce waɗannan mutane yaya za su iya gudanar da aikin da ya kamata su gudanar. Mutane 'yan Najeriya suna ta ganin laihin mutanen nan. Mu ma kan mu muna ganin laihin su amma in ka tsaya ka samu bayanai da hakikanin abin da ke waruwa zaka ce wallahi mutanen nan sun yi kokari zaka yaba musu sosai so gaskiya kwamiti bai ji daɗi ba game da yan kuɗaɗen da aka basu waɗanda ba su kai cikin cokali ba abun ma zaka yi mamaki in ka diba in dai bancin national intelligence agency da dss da ofishin national security advisor dukkan su ba ma wanda aka sakan ma kuɗin shi na al'amuran yau da kullum gaba ɗaya tun august ya za a yi haka kuɗin operations fa na security to saboda haka haka ma mu 'yan kwamiti muka yanke shawarar cewa lalle lalle cikin ɗan ƙarin nan da majalisa kai za mu eh, lallabi shugabanninmu cewa ya kamata in ana son mutane ga su magance ta'addanci da kuma abubuwan da ke gudana to lalle a ba su kuɗi waɗanda za su iya yin aikin da ya kamata su wa 'yan Najeriya. Game da fatattakar kasafin kuɗin ma'aikatar kula da harkokin ƙasashen waje kuwa shugaban kwamitin na masokilan tare Najeriya Honorable Yusuf Buba Yakubu ne ya tabbatar da duniya cewa ma'aikatar harkokin kasashen wajen ce ta taka wasu dokoki. Abin da yake faruwa shine misali in gidan da wato ambasada a waje ya lalace kuma zaka samu suna da kuɗi a cikin asusunsu. amma ba za a ba su dama su yi amfani da wa'annan kudade ba bisa ga wasu dalilai shi yasa majalisa ta gani cewa ofisoshin jakadunmu na kasashen waje sun zama abin tausayi sun lalace suna bata sunan kasa aka yi wannan doka wanda shugaban kasa ya sa hannu amma ita ministry na harkokin kasashen waje ta kita yi amfani da ita bisa dalilai na son kanta shi yasa da aka zo wannan kasamin kuɗi muka ce ba za mu ba su sabon kasafin kuɗi ba sai sun je sun yi biyayya da wannan doka a na biyu kuma domin ba sa ba su dama su yi amfani da wayannan kuɗaɗe za ka samu kuɗaɗe na shekara biyar har bakwai a cikin asusun wayannan ofisoshin jakandanci wanda ba a taɓa ba kuma ga gidaje sun lalace aka samu mota ambasada yana tafiya wani lokaci zai lalace ga tutar najeriya da lamu dai yunkurin hukumar kula da tattarawa da kuma rabon arzikin ƙasa na ganin ta ƙara wasu masu rike da mukamin siyasa kuɗi ya baiwa wasu 'yan ƙasa mamaki har ma ɗaya daga cikin mafasa baƙin al'amuran da kan kai komo honorable nasir garba ɗante na tabbatarwa da manuniya cewa wannan yunkuri ya yi kama da mafarki kwana kwanan nan ake magana cewar akwai wasu shugabanni hadda wasu gwamnoni wajen guda uku da suka tara makudan biliyoyin kuɗi wanda suka aje don harkar zaɓe ba fa jita jita ba wannan magana ta fito daga bakin shugaban hukumar da take da haƙƙin ta duba cin hanci da rashawa a ƙasar nan yanzu waɗannan mutanen su ne za ka zo ka gaya mana maganar wai za a musu fensho wai albashinsu ya musu kaɗan. to amma su maganar da ita hukumar rabon arzikin ƙasa ke shi ne cewa za ce wannan ne saboda zai kau da hankalinsu ga wancan zargi na cin hanci da rashawa da kake magana. ita ce maganar nan ke cewa idan ana so a yi wani abu sai a ƙi la'akari da gaskiyar abin da ke ƙasa waɗanda aka ce za a yi wa mafi yawanci sun riga sun ɗauki pension ɗinsu sun riga sun ɗauki gratitude ɗinsu sun riga sun ɗauki severance allowance ɗinsu sun riga sun ɗauki duk wani allowance da kika gani iya ɗaukaransu. duka-duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kullum fa aka kwana aka tashi kansu suke ƙara cinyewa kwanaki domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 199 ne ga dukkanin masu muzuran matse madafin iko su yi sallama daga kan madafin mulki kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tarayya Abuja da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shiri babu wani shamaki. Sai ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kono mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.